muna nan cikin darasinmu wato ƙarshen abin da na suratu al'an'ami idan makamanci ba jiya mun kwana ayata biyar ah, saboda haka nan za mu tashi ƙula a gairar الله غير الله أبدي ربا ولا غير الله أبدي ربا وهو رب كل شيء ولا بسم الله الرحمن الرحيم أقول أغير الله كتي يقول وندبا الله با أبجي ربا نكفدها أيضا أبن بوتاه ƙarshen suratul an'ami muke a cikin wannan tafsiri namu na wannan rana ta attanar wato biyar ga wata ƙarshen suratul arafi muke in ba ku ba a jiya wani ka ce a gairar lahi abgi rabban yanzu wani wanda ba allah ba nake da ya zama abin bauta ga ran ilahan ai la dalubu gairahu ba ni wani wanda ba allah ba wa huwa rabbu kulli shay'in fi mulki. wato Allah shi ne ubangijin komi ai maliku shi ya mallaki dukkan komi wala ta kasibu kullu nafsin wata rai babu wata rai dukkan rayuka babu wata rai da ke aikata zamban wani abin nan gunubi illa alaiha faci sakamako ne yana kanta wala ta ziru wa ziratun wuzura ukhra kuma wata mai zunubi wata nafsun abin nan ta hamilin nafsun wazira wata rai mai zunubi ba ta ɗaukan wuzura nafsin ofura wato zunubin wata rai kowa ranar kiyama zunubi ne zai ɗauku saboda haka kwasta kaka yi sabo kaka yi bai ɗaukan maka shi ranar kiyama kwacce ka yi zalunci kaka yi bai hana a yi ma shari'a ranar kiyama ba mai ɗaukan zunubin wani kowa nashi zai ɗauku ثم إلى ربكم مرجعكم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم سنة مقومك زواج الله أبنجم كلكي إن قيامة تعيدك مقوما قبالي wato kowa da kowa za a dawo ga Allah fa yana bi'ukun kuma ya ba ku labari bima kuntum da kowane irin aiki wanda kun ka kasance wato fihi taktarifuna kuna sassaɓawa ciki ne ku yi abin kwarai ku ba sabani ga abin da kun ka san ba saɓanin sabanin gaskiya ne. ku haɗa kanku ku tsaya ku yi abin da an na gaskiya to Allah wata wata'ala zai ba ku labarin komi da kuka aikata wa huwa وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ورفع بعضكم فوق بعض آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض كما الله شيء سيعقوكم كذا محاليف وفي cikin ƙasa abinda a halifa wato wanda a mai yawa bayan na gaba ne ya wuce to Allah ya sanya ku ku zama halifofi a cikin ƙasa jam'a khalifa ayya khalifa ba dukkan da fiha wato sashen ko yana zama halifa sashi cikin duniya warafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin kuma duk da haka ya ɗaukaka sashen ku da daraja wato mutane daban-daban suke kun ga cikin mutane Allah ya yi annabawa ya ɗaukaka su saman kowa to haka nan in ka shigo cikin jama'a za ka ga wasu an ɗaukaka su da ilimi wasu an ɗaukaka su da kuɗi ba wai ko da masu kuɗin ne wani mai kuɗi ya yi wani daraja ba yawan kuɗi na ka sa daraja ba ko da masu kuɗin ne kuma ko da 'yan siyasa ne misali sai ka ga wani babban ɗan siyasa na amma wani ƙaramin ɗan siyasa ya ɗara shi daraja to ko malami ma 'yan an ka taho wani mallami ya ɗara wani daraja ko da ku bai da ilimi da yawa su ma annabawan wato Allah ya ɗaukaka sashen su tilkar rusul faddanna ba a zama ala ba'ad saboda haka shi yasa kun ka ga annabi Musa alaihi salatu wassalamu an ka ce ta inda annabi Hadiru yi karatu kuma annabi Hadirin ga kowa bai san shi ko garinsu ba a san wani babban mallami na ba ga annabi musa duk duniya ta san shi annabi musa ya kwana kusa da annabi Hadiru amma bai gane shi ba don ko shi hida kwana bai da zane ne na shi hida rabi ya kwanta ya lulluɓa rabi ya yi hilo da dutse kuma nan bakin wani babban dutse ne ya ka kwana amma ga shi babban mallami na ya ɗara annabi musa karatu in ji allah amma allah ya ce musa ya ce wuri ne shi karatu amma ba a san shi ba amma ga musa ya ɗaukaka to ya ta ɗaukaka Allah shi ka bashe ta karatu shi kaɗai bai ba da ɗaukaka kuɗi su kaɗai ba su ba da ɗaukaka siyasa ita kaɗai ba ta ba da ɗaukaka da mulki wato suna cikin abubuwan ɗaukaka amma ba wai duk suke ba wani ya ɗara wani saboda haka Allah ya ce ya ɗaukaka kwa ka warafa a ba da kuma fauka ba a ya ɗaukaka sashen ku saman sashi darajatin da darajoji bizalin abin nan walja abin nan bilmali wato ya ɗaukaka sashi bilmali da dukiya wa biljahi da kuma abin nan daraja wa sharafi da ɗaukaka kowace iri walƙuwa wani kuma ƙarhin jiki aka ba shi. wani ilmi wani ilimi aka bashi wa gairi har da wani ta na yi ta ba ku labarin kisa wani mutum da na gan shi a bekuta inda don an ka taho hada da hausawa shi sai su yi kokari su kiro shi sai ya taho in ya taho ba bai da wani wayo kwarai mutumin sakotuna amma idan mutum ya yaro ya taho dan daba yana ta shirye-shirye yana ta shirye-shirye kokari ɗaya kai sai sa hannu a wani sai ya rike shi sai ya mai damci guda ga kai sai shi raunar da shi bai iya tashi sai an ko da mobile sun ga taudurin na ya cika da mutane biyu ya buge su ga sunan zaune amma bai iya ci da kai ne duk girman gana shi bai iya ci da kai ne duk sati sai ai mai tarbacin kuɗi ya ci abinci ƙarshe ce a tarbata mai shi a biya mai kuɗin mota ya dawo gida in ya dawo sakwato yana aiki da kai ne kudan wani irin mutum na kun gani ashe wato Allah na ɗaukaka wasu mutane da wani abu na daban shi ya ɗaukaka shi da ƙari da an yi faɗa shi ɗaya ka bidowa ya taho da ya taho ko mutum na wana biyana maganin su amma bai ci da kai ne saboda haka kowannen ku ya dibi falala wadda Allah ya mai shi gode ma Allah kowan ku ya dibi falalar da Allah ya mai ya gode ma Allah in ka yi ma Allah godiya ƙara maka zai yi in ka gode mai zai maka ƙari Allah ya ce ya ɗaukaka sashen ku da darajoji da ya balwa ku don ya jarraba ku ai ne ya katabira ku don ya jarraba ku fi ma ata ku ga abin da ya ba ku ai a ɗaku ku abin da ya ba ku da ya zahara mudi omin kun wal'afi don mai ɗa'a da mai sabo su bayyana saboda kun ga inda talauci wani ba ka gane muguna inda da talauci ba ka gane muguna amma yan akwai wadata nan na aka gane na kwarai a gane wanda ba na kware ba don ko saban yanzu sai suwa shi aka yi ko saban da kuɗi aka yi ne in baka da kuɗi kana ji kana gani yanzu wasa ce a ce ta nan? ga gidan wasa na an yi naira ɗari aka shiga kana da kuɗin da ka sha kunu kana zuwa ka ga ba ka zuwa to ko saban da kuɗi aka sayi ne yanzu saboda haka shi yasa Allah ke jarraba ku da arzikin da ya ba ku domin ya ga masu da'a da yawa mutanen da suke mutanen kirki na masu da'a masu ladabi masu ibada amma da Allah ya ba su wadata ya ba su arziki sai ka ji mutum na cewa ina son bai hanyar ga malam ne ka kunya in gani ba magana ya ce inna malam ba har da hanyar da malam yake bai bi to can da ku kullum yana yana wurin malam kullum yana wurin malam to sai an ba mutum arziki wani lokaci aka iya jarraba shi a gane na kwarai a gane wanda ba na kwarai ba inna rabbakum lalle ubangijinku la sai abin nan sari'u ne sabi aiqabi mai tsananin azaba ne liman asawa ga wanda ya saba mai wa innahu kuma shi Allah hurin da lil na mai gafara ne ga mu'minai rahimun bihan kuma mai rahama gare su ya Allah da ka da gafarka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana abin na ya ce abin na rahimun biha Allah mai tausayi na gari su wafi aya kun ga cikin wannan ayat akwai a sifatun zatiya sifofi na Allah alware da wadda ta zo ala bina al-mubalaga wato lagafurun ar-rahim bisa ga bina'i na abin nan mubalaga wa akadahu billahi fi lagafurun wa ja'ala khabra inna as-sabiqa abin nan sifatan jariyatin alage abin nan ala ala abin nan alage da manhiya lahu wato bihi don tunatarwa ala annahu ta'ala gafurur rahim cewa shi Allah mai gawara ne mai rahama magafiratun wasu a gawara kuma wadda an mai faɗi mubalaga wanda ya isa matuƙa ma a cikinsu ya ce abin nan wa alallahi ga Allah kuma wato al'amurra wato alallahi ga Allah shi kadai ba ga kowa ba innahu ma'aqib abin nan ma'azin kuma shi Allah subhanahu wata'ala mai yin rangwame ne wato ga abin da ya gadama wato Allah yana yin rangwame ga abin da ya ga dama aradi wato ga gita abubuwa sabe abin nan hon, kuma mai rangwame fil uquba ga uquba ai abin nan magafiratu wa rahmatuhu gafara da rahama ce duka wato Allah na rangwame da suwa la ta tawqabu ba ta tsayuwa ala in akan wani abu babu wani dalili da za a ci sai da shi kun gani wato Allah shi ya san komai wata rana kamar da na taba ambata muku wani mutum da ya mutu sai abin nan mutanen gari kowa ya kirhe shi a bayan kowa ya kirhe shi sai Allah ya wahayi ga annabi Musa ya ce ina da wali gari kaza ka ta ku ta ku yi mai sallah Musa ya zo garin ya tambaye su jama'a wani wali ya mutu nan garin yau suka ce wallahi ba garin gana ba garin ga babu wali wanda ya mutu to wani na ya mutu suka ce wani shedani na ya mutu garin ba wali na ba wallahi musa ya dawo sai allah ya ce mai ya musa da zai mutu ya gana da ni da kalmomi guda hudu musa in ban gafarta mai ba waka gafarta mai ya ce ya allah ya ce ya allah allah ya sani shi fa fasiki na shi mutumin ya ce amma wallahi bai son fasikai kuma allah ka sani shi bai son fasikai amma fasiki na shi ba mutunan kirki ba ne amma yana son mutanen kirki ya ce to Allah kai ka sa a ƙida ta in ba ka gafarta mai wa ka gafarta mai ya ce na gafarta ma saboda haka gafara Allah ba ta keɓanta ga wani ban da wani abu ba wato gafara Allah Allah na ba da gafara ta yi a kan abin da ya ga damar basuwa la ta tawaqqafu ala shay'in ba ta tsayuwa ga wani abu wa yaqabu la kunu? amma ita kan azaba ta yi ba ta kasancewa illa ba da sudurin zambe sai in zunubi ya zo gafara Allah da rahama ta ko yaushe ko ina yana iya bashe ta amma azaba ta duk inda ka ga azaba Allah ta sauka sabo ne an kai Allah ya kare mu wa kadi shamala akhir sura karshen sura ya kunsu wato alama ta damana tu ga abinda ta kunsa min isbatit tauhidi na tabbatar da tauhidi wa nubuwa da annabci wa risala da mandanci wa kamale kudura da kamala kudura wal ilmi da ilmi wa abin nan wal hikima da hikima kama khatamat kama wada abin nan sura ta kare bai ma ibta da abihi da abin da ta fara da shi min sifatin lahi eh, min sifati ta'ala ni sifofin Allah walhamdulillahi rabbil alamin ka taimaka mana Allah da albarka wannan sura suratu al-an'am da ɗaukakarta da darajarta Allah wadda ka gwada mana farkon ramadana lahiya Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya asagata ma Allah ka azirta ta da lahiya da zaman lahiya cikakke Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na shari ka taimaka mana Allah ka shirya muka shirya ɗaya ka shirya iyali ka shirya zuriya baki ɗaya matasan musulmi gaba ɗaya ka ƙara musu shiryarka kuma ka sa mai ƙarshe mai kyau ka zaunar da ƙasa lahiya ya arhamar rahimi ka zaunar da jihar malahiya ya arhamar rahimi kuma ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi to wannan ƙarshen suratu abin da kenan sai suratu al'araf ita suratu al'araf sun mai hadis sura alkarima wannan sura mai karanci an yi mata suna bai suratul araf an ce mata suratul araf li'annahu zukira fiha lafzul araf don an ambaci lafazin al'arafu cikin wannan sura wannan shine dalilin da yasa aka ce mata suratul araf wa ayatuha ayoyinta kuma tana da ayoyi abin na 206 nazala ba'da sadi ta sauka bayan sauka suratul sadi fahiya ka baƙi suwarin makiya abinda take karantarwa kamar sauran surorin da suka sauka makani, ne da wajen amin huska da haɗaɗɗiya to alidu mawadi al'aƙida kana shiga ne ga ɓangarorin aƙida wa mawdu'ar ra'isi jagora abinda take koyarwa huwa inzaru shine gargadi ga man ya tawallau na gairar lahi ga mutanen da ke jibinta wani wanda ba Allah ba ba ana nihi kakkai hulɗa da kowa ba amma dai dogaronka ya zama ga Allah duk wanda ka dogara gare shi taɓanni mu faɗi na hawa kowa ka dogara gare shi taɓanni mu faɗi na hawa saboda haka gargaɗi take yi game da jiɗintar wani wanda ba Allah ba bi halaki duniya duk wanda ke jiɗintar wani wanda ba Allah ba ya bar Allah to ta ne masa gargaɗi bi halaki duniya wa azabil akhira akwai halaka duniya gare da kuma azabar lahira wa annal haqa wal kuma lalle da ƙarya da gaskiya da'iman fi sura'in koyo shi cikin kokowa suke da ƙarya da gaskiya don lokacin da kaga gaskiya ta yi shiru an jayeta, ta duk sadda kaga ƙarya ta yi shiru an rinjaye ta wa bada'atis suratu karima sura mai karamci ta fara bin abin le ga abin take nihi na abin bi bayani azmata alkitab ta fara da bayanin girman alqur'ani walwa'adi da kuma yin alkawari bisa tasirihi ta'ala da sauƙaƙewa Allah maɗaukin sarki ya sauƙaƙe alƙur'ani alal nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ta ya allin nasu don ya ida da'awata wato zuwa ga mutane walafatatul anzar kuma sura ta waiwayo da kallon mutane ila na'amata khaliqihim zuwa ga ni'ima abin nan wanda ya halicce su min abin wahidin daga uba guda shine annabi adam wa ila takrimin lahi nau'i da kuma tana jawo hankalin mutane su dibi wa Allah ga wannan nau'i al'insani na mutum darajar mutum ba ɗaya take da darajar sauran halittu ba duk da kudu bayan Allah ne sun mahazara sannan sura ta tsoratar min kai da shaidani yi hattara da makirkin shaidani wa afadata sura kuma sura ta malalo fi an anbiya'i a cikin bayanin kisoshin annabawa wa qad ka hadin kisasu wannan kisoshi sun nutsar da "Aka tara min nisbiya da rabin suwa wa ta kallana a sura kuma wannan sura ta kawo muna wato ta ta ruwaito muna ma da rabainal anbiya'i wa aqwamiha abinda ya gudana tsakanin annabawa da mutanensu wa sajjalata sura sura kuma ta rubuta jaza ala mukaddibina sakamakon masu karyata gaskiya masu karyatawa bi amrillahi da umarnin Allah alkharijina ala da'awati rusulin wa'anda sun kai ta sun ga da'awar annabawa a rusulin manzannin su wa hidayatihim da shari'ar manzannin su summa hasalati sura sannan abin na sura kuma ta abin nan khalasati sura sura ta takaita ila mau'izatil mushrikina ga abin nan gargadi ga mushrikai haisu abin nan baddalu alhanafiya alhanifiya lokacin da suka canza addini wato na tauhidi wata kalladu a shirka sun karata ga shirka wa daraban lahum masalan buga musu misali amma atahu Allahul ayati da malamin nan da Allah ya ba ayoyi fa wasa wasa lahu sai shaydan ya samai wasu wasi fansalaka ana huda sai ya hita daga shari'a sai ya bar karatun ya lalace daga baya wa mata sura kuma sura ta ƙari bi isbati tauhidi ta tabbatar da tauhidi wa tahkum bi man abadu ma la yadurru da kuma wani abu da ake ce ma at-tahakkum nau'in izgili ga waanda ka bauta ma abin da bai iya cuta musu in basu bauta mai ba wala yanfa'u bai iya unhwana musu in sun bauta mai min ahjarin na masu bautawa duwatsu wa asnamin da masu bautawa gumaka ita ka zuwa shirka sun rike waɗanga gumaka da sauran duwatsu da sauran itace da mutane da waɗanda dai ake bautawa sun rike su shirka amma Allah abokan tarayya tare da Allah wa huwa jalla wa ala shi kuma Allah wahdahu shi kadai yake Allah zai khalaqa wa shi kadai ya halice su kuma wa alamu mutaqalli abin ya san majujuyarsu wa masawahum kuma ya san makomarsu to wannan shine da sura take koyarwa to ya kare tarjuma game da sura sai bayanin shiga cikin sura bismillah بسم muradihi bi zalika Allah shi ya abin da ya kanihi da wannan ayoyin yanzu azumi muke lokacin da ake so a yawaita karatun alkur'ani idan ba kai karatun qur'ani da yawa ba kana iya kokari ka iya alif lam mim sad alif kuma za a baka ladan masu karatun qur'ani kai ta maimaita kira a qur'ani Allah shi ya sa abin da yake nihi da ma'anar wayannan harufa li'annahu lam yarid bi tawiliha shay'un sarihun don babu wani abu da ya yazo bayananne a cikin tawilinta min kitabillahi daga littafin Allah aw min sunnati rasulih ko daga sunnan manzo ne sallallahu alaihi wasallam wa taqaddama al-kalamu kuma magana ta gabata cikin harkon bakara ala hurufil muqaddaa ga harufa al muqaddaa min awwal surati al baqara farkon al baqara farajiwa in shita ta wasu in kana so ka da ka ƙara bayani to kana iya komawa baya sai ka diba hada kitabun wannan qur'ani litahi ne unzila ilayka an saukar da shi zuwa gare ka kitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam to an saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi salayka kharajun min akharajun kada wani kunci ya kasance cikin ƙirjinka ai dai hau game da alƙur'ani an tuballiga wato ka kada ka ka samu wani kunci da zai hana maka ka yi da saƙon ƙur'ani duka makafata an zaba don gudun ka a ƙaryata ka kakka damu ko a ƙaryata ko ka a ƙaryata yi ƙoƙari ka yi da saƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya sauka ma da wannan littafi litun zira don ka yi abin da ka yi wa'azi mutallikun biya abin nan a yi lil indari ya saukar da kai ya eh, qur'ani gare ka lil don ka yi gargadi bihi da alqur'ani wa zaki lil ya kuma don tunatarwa lil na bihi ga masu imani da shi domin ƙur'ani, akwai komi ciki na biyu yahudan a ciki ne akwai shirya, amma sai wanda ya bi shirya shi kadai ka karanta shi ya gane ta wanda ba shirya ya daɗa ba in ya karanta abinda a saɓanin shirya shi zai gani amma wanda ka daɗa duk wani abu na alheri da ka bida in ka karanta ƙur'ani akwai shi ciki ne ko ne. amma sai da niyya aka iya samu ne don haka ya ce lilmomi ne na bihi ga waɗanda suke imani da shi don su ne ke samun alheri ne iza homar 'O na bihi don su ka umfani da shi Allah ka sa mu cikin su wa kullahum kuma ka ce masu, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da an kai an ka sauka gare ku daga Allah ubangijin na alqur'ani wala tattabi'u min dunihi kada ku bi wani wanda ba Allah ba ai Allah wani wanda ba Allah ba ai la tattakhidhu ghayrahu awliya kada ku riki wani wanda ba Allah ba ya zama awliya waliye gare ku tuti'una ku ne masu da'a bi ma yi ta'ala wajen saba ma Allah kada ku yi haka nan do wani wanda ya kire ka ga sabo Allah kakka bi shi ba shine Allah ba na haƙiƙa. Allah na hakika abin da la amuru bil fahsha bai umarni da duk abin da ba na kwarai ba Allah na haƙiƙa duk abin da ka ji an ce Allah ya ce ai shi in dai gaskiya na Allah ya ce ai shi to alheri na in dai gaskiya na Allah ya ce ai shi to alheri na amma ko an ce maka Allah ya ce ai kaza kaga kuma abin nan sharri na to ba Allah na ya ce ai shi ba a dai faɗa maka kowane na ya ce ai shi ka jiya in ya haife za Allah ka ka bi shi inda isa baka bar shi Allah ya kare mu ta kalilan ma kaɗan kadan ne kwarai kuke wa azantuwa bitai wa qura bil yayi kalilan ma yadhakkarun ayata ta'iduna wa fi idgam ta'i fil asali fil zal wa fi qira'atin abin da bisa ha abin da bisa ha wa ma za'ida wato yadhkuru لتأكيد القلة وكم من أبنا min قريته وكم من قريتنا على وما كان دعواهم kam khabariya da bihi wa kam min qaryatin da yawa alqarya urida ala da yawa matana alqarya na ha muka halaka jama'a alƙarya. ai aranna ilaka mun ka so mu halaka ta abin nan bayan mun so mu halaka alqarya fa anzarna ha sai mun yi mata gargadi fa abosun kaki domin azabar Allah ba ta zuwa sai Allah ya sa mutane yardadu kuma sun tunatar waɗanda an san abin da suka faɗi duk gaskiya ne an yadda da su masu wa'azi na da yawa amma wasu masu wa'azi ba ɗai suke da wasu ba amma dai mutanen da mutane sun kasan masu gaskiya na to Allah bai hallaka alƙarya sai irinsu waɗannan da su mutanen sun yadda da abinsu sun ka waɗa musu gaskiya kuma sun san ita ta sun ka ƙibi to nan na Allah ke hallaka alƙarya to da yawa mun musu gargadi ba su gyara ba aka yi aka ba su gyara ba to a halaka na sai muka halaka ta ai a ranar ihilaka ha fa an zanna fa abu fa ja a ba a suna sai azaban mata zo musu wato bayatan da daddare ahun ƙa'iluna ko suna kwana da sahi kwana rana ai na imuna bil zahira suna kwana lokacin da rana ta fara zahi wal qailula abinda ake ce ma kwana wanda ake ce ma kailula istirahatu nisfu nahari wato hutawa ta rabin yini idan dare eh, idan yini ya raba lokacin da zahi ya dan fara shigowa to ana dan kwantawa a huta to wannan shi aka ce ma kailula to lokaci biyu ne Allah yana kawo mutane azaba da daddare kuma yana kawo mutane azaba da rana saboda haka so ake kakkashe gala da daddare dare tsawo gare shi kakka takaita shi da kwananka tsawo ga dare kakka takaita shi da kwananka sannan kuma akwai yini shi ma yini wato lokaci na mai faɗi ko mai alheri kakka takaita shi da ayyukanka na sabo ka yi ƙoƙari ka tsarkake waɗanda abubuwa guda biyu azabar Allah tana iya zuwa mutum yana kwanawa kuma tana iya zo mai da rana kuna jin hitintanu yadda suke aukuwa wani wuri da daddare wani wuri da rana ko yaushe suna iya aukuwa Allah ne yana da iko yin komi kamar wanda ya dama saboda haka ce auhun abin da an nan ne ko kuma suna abin nan kailula wato suna hutawa da rana wa ya lam yakun ma hutawar rana ko da ba a yi kwana ba ana ce mata kailula ai marratan a halailan wani lokaci azabar Allah ta zo ma alƙaryar da daddare wa marratan naharan wani lokaci azabar Allah ta zo ma alƙaryar da rana saboda haka da rana da dare duka a kula da rana da dare duka a kula a rika kulawa da ibada ko da dare ko da rana dare ba don kwana ɗaya an kai shi ba kun ga abin na hadisan da ya gabata wato harkon su abin nan harkon suratu ali imran Allah ya kan zo da dare ila sama'id duniya zuwa saman duniya yana cewa man ya uni fa astajiba bala ina mai addu'a gare ni in an samai man ni fa u'diya ina mai roƙona in bashi man yastaghfiru ni fa aghfira la ina mai roƙon gafara ta in gafarta mai kaga dare lokaci na mai muhimmanci a karibance shi da bukatocinka na yau da gobe dare lokaci na mai muhimmanci Allah ya taimake mu ba ma kana awahu babu abin abinda adda'awar su wayannan mutane ai kaunahu magana su idan ja a ba na lokacin da azaban mata zo musu illa an kalu abinda da suke cewa wato addu'a su inna kunna zalimina anfusana lalle mu mun kasance mun zalunci kawunan bi na alal imani saboda mun kauda kai ga imani kun gani addu'a kowa ya ga masiba zai yi addu'a kowa ga masiba zai yi addu'a ka koyi addu'a tun masiba ba ta zo ma ka ja kanka abin da zai yi da halaka ka ba Allah bai mu mutane azaba sai abin na sun yadda sun mai laifi to kun ga waɗanda suna cewa in na kunna zalimin to tun da zalimai suke su sun ka faɗi kun ga hukunci ɗaya rage a musu su sun ka faɗi a zalimai ne inda sun iya addu'a suna cewa su a ne ba za su ce ba saboda ka ku koyi ibada kuma ku koyi addu'a gwargwadon wanda kuke iya Allah ya taimake mu fala na sa nan lalina wasila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala na sa'alallan labina ursila ilaihim wallahi sai mun tambi mutanen da muka aiko zuwa gare su ai al'umma al'umma waɗanda muka aiko masu wa'azi gare su Allah ya yi rantsuwa ya ce ranar kiyama sai ya musu tambaya akan aiko wanda ya mai wa'azi wurin su an ijabata mun rusula ga karbawa su ga manzannin da aka aika yace sai ya musu tambaya wa alimihim kuma da abin na malaminsu fi ma ballagahu ga abin da ya a musu wala na salannar mursalina kuma wallahi sai mun tambayi manzanni anar irlagi game da ida saƙo kun gani a mutanen da aka aiko wa mai wa'azi wajibi na su yi unhwani da damar da suka samu su yi aiki da abin da aka umarce su malamin da allah ya umarce shi ya zama mai wa'azi wajibi na gare shi ya yi unhani da dama ta ya aza mutane bisa gaskiya ko bai samu komi kada ka yi wa mutane ta wuli ka bata aikin wanda ya ka aiki don ka samu abin duniya allah ya ce ya rantse da allah sai ya tambi malaman da ya aika sai ya tambi mutanen da aka aika ma za a tambayi manzanni wayanda allah ya aiko su za a tambayi manzanni wa'anda manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aike to ballegu anni walau aya annabi ya aike musulmi gaba ɗaya yace balligu anni walau aya ko da aya guda kun ka sani kun ka iya kun ka kyautata saninta to ku yi zuwa min sako Allah ya aiko shi shi kuma ya aike wasu to duka waɗanga manzannin wayancan manya da Allah ya aiko da waɗanga da manzanni suka aika dukansu Allah zai musu tambaya ku ji tsoron Allah jama'a ku yi aiki da abin da aka umarce ku ku ji tsoron Allah masu wa'azi ku haɗa mutane abin da a gaskiya ko sun yadda ko ba su yadda ba ai ba su sun kasa ku ba idan ka faɗi abin da a gaskiya ko mutum ya yadda ko bai yadda ba ai ba shi ya saka ba Allah ya saka kuma shi Allah in ya san kayan abin da ya saka biyan ka zai yi saboda haka babu ruwanka da waɗanda ke cewa ba gaskiya kake faɗi ba ya tabbatar su ya abin kawai aka saɗa Allah ya taimake mu wala na kusan na alayhim bi ilmi Allah ya ce lalle lalle za mu ba su labari da ilimi ai la nukhbirannahu lalle za mu ba su labari an ilimin bisa ga ilimi bi ma fa'alu ga abin da suka aikata wa ma kunna ga'ibina mu ba mazan waɗanda sun kafa ku an iblagin rusuli game da ida saƙon manzanni ba wa al'ummar khaliya da al'umma waɗanda suka wuce fi ma amilu ga abin da suka aikata Allah ya ce duka ba mu wahinta ba komi mun sani to Allah ka tausaya mana ka yi mana jagora do wani aiki da ka umarce ma Allah ka sa mai donka Allah kuma ka sa mai wa da kaka son a yi kuma Allah ka anshi ayyukanmu walwazan yau yawma ilimi فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأولئك لهم بما كانوا بآياتنا يظلمون to Allah subhanahu wa ta'ala yace wal wazanu lil a'mali abin auna ayyuka aw eh, li sahaifa ko abin auna abin nan takaddun ayyuka wato eh, wanda ake awo da shiya yace abin nan bi mizani eh, bi mizani ana awo ne da ma'auni lahu al-lisanu wanda yana da halshi wa kifata ne kuma yana da abin nan jika guda biyu dama da hauni kama ware da kama wanda ya zo bil hadisi a cikin hadisi wa kana yawma idin wato fa ka'ina yawma idin ya kasance a wannan rana ay yawma su'ali da za a yi tambaya al-mazkuru wannan tambayar da aka ambata wa huwa yawmal qiyama shine ranar kiyama to ranar kiyama wannan ma'auni da za a yi auren nan alhaku na gaskiya ne ai aksabitu wato gaskiya ce tabbatacciya awal adal ko kuma na adalci ne na atu alwadan faman sakula mawazinu duk wanda ma'aunai ne ta yi nauyi wanda duk allah ya taimaka ma'auni ne ya yi nauyi fa'ula'ika humul muflahuna wa'annan su ne masu samun babban rabo Allah ka samu cikin a cikin hadisin abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce kalimata ne kalmomi guda biyu kafifata ne masu saukin faɗi wato kafifata ne alalisa ne masu saukin faɗi ga halshe fakilata ne filmi za ne masu nauyayawa ga ma'auni habibata ne ilar rahmani masoya zuwa ga rahamani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim saboda haka duk mutumin da Allah ya yi mu muwafaka da wayannan kalmomi manzo Allah ya ce Allah ya aza shi ga kalmomin da ka sa ma'auni ne shi nauyi kuma kun ji qur'ani ya ce fa man taqula mawazinuhu wanda ma'aunai ne ta yi nauyi fa ulaika humul muflihun wa'annan sune masu samun babban rabo saboda haka nan ku lura da wannan tasbihi mai sauki subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ku yawaita shi ma'aunai za su yi nauyi kamar wanda kun ka ji manzon rahama ya faɗa kuma kun ji qur'ani ya ce wanda ko ma'auni ne sauki wannan mai babban rabona Allah ka tausaya mana wa man khabba mawazinuhu bi sayyi'ati wanda ko ayyuka ne ta yi sauki da ayyuka mara kyau wato sabo na yarin da ya ayyuka ne masu kyau ko la yaka alladhina khasiru musan wa su sune suka yi hasara kawunan su bita abin nan be ta ha wato sun takaita kawunan su to be ta sayiriha sun san yadda kawunan su ilan nar zuwa wuta bima kanu bi yi yazlimuna saboda zaluncin da suke yi ga ayoyin mu ay yajhaduna suna musan ayoyin mu na haqqi zulman domin abin nan mutum ya san gaskiya kuma shi musunta ya ce ba gaskiya ta ba zulman zalunci Allah ya kare mu wala kare makkan naku ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم bayan haka nan kuma wato ya ce sun ma ba da an zakara al'amura sannan bayan ya ambaci ba da umarni bitti ba ima unzila min Allah cewa a yi biyayya ga abin da aka saukar daga Allah wannan haya a ba a gairi kuma ya yi hani ga bin wani abu wanda ba Allah ya saukar da shi ba kuma abin nan wa bayyana ya bayyana anna ta zalika saba ma bin Allah a halaka fi duniya yana biyowa baya da halaka nan duniya wal azabi fil akhirah da kuma azaba ranar lahira to yadhkur bi ma yati yana ambatawa cikin abin da zai zo ma afada Allah ci irin ni'imomi da abubuwan jin dadi da Allah ya malalo ga mutane min hununi annami na fanni fanni na ni'ima ni'ima tana da yawa su mutane mai yawa sai su dauka kuɗi su an ni'ima kuɗi ni'ima gudata daga cikin ni'imomi amma ni'ima Allah yawa gare ta wani na nan bai da koɗari amma nishaɗi da lahiya da yaka samu cikin jiki ne ya yi mai kuɗi jin daɗi ya yi mai mulki jin daɗi saboda haka kowannen ku ya dibi ni'imar da Allah ya yi mai sai shi ma Allah godiya domin Allah subhanahu wata'ala ya yi mai ƙari yace ce ni'imar ga da ya malalo ga mutane min fununin na'am almujibatu shukuru, wanda tana wajabta ai godiya targiban fi imtisalil amri don ta kwadaitawa gaben umarni wa shinabi annayi da kuma ta abubuwa hani saboda ga ka'idar Allah duk sanda ka gode mai kari ya ka baka idan Allah ya baka naira goma kai godiya to wata naira goma in kai godiya sai ta zama miliyan goma gwargwadon godiyar don godiyar wani ta haifa wani yawa shi za za ku ga wani in yi kyauta da naira goma sai ya samu naira ɗari amma wani in yi kyauta da naira goma naira goma ya ka samu e kowa gwargwadon imanin da a cikin zuciya ce amma wani in yi kyauta da naira goma kila ranna allah ɗaya sa abin da zai samu to ni'ima ce kowa A godiya dai aka so illa dai ita abin nan godiya tana da rukunai guda uku rukuni na farko wato mutum shi yarda da Allah wanda ya bashi neman nan ka yarda da shi kuma ka yarda da ya yi maka ni'ima sa'annan ka aikatar da neman nan inda ya ce ka aikatar da ita to in ka yi wannan abubuwa uku ka cika sharuɗan wannan ni'ima kuma da izinin Allah ba za ta bushe ba Allah ya taimake mu wala gani makanna naku eh ta shi kenan nabi masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد النبي وأزواجي وذرياتي وآل بيتي كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقنك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نروقنك الله كغفرت منا Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana zanubanmu na koye da na bayyane ka gafarta mana zanubanmu na farko da na ƙarshe ka gafarta mana zanubanmu na kuskure da na ganganci ka gafarta mana zanubanmu na ɓanna da na jahilci Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadaka da akhlasi saboda rahamarka Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa saboda darajar sunayenka da sabobinka madaukaka Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah ka sa mu cikin bayinka salihai ya Allah ka samu cikin bayanka salihai ya Allah ka samu cikin bayanka almuttaqin al-abrar يا الله تكام شكين باينك الذين اتقوا والذين هم موسنون يا الله تكام شكين أوليائك يا الله اجعلنا من أوليائك يا الله اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ya Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawu wadda duniyar da take canzawa duka mun roƙe ka Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawu Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana akalafi ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ka warkar warkar da mu ka warkar da marasa lahiyanmu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyanmu ka tausaya mana bukatocin mana da yawa wurin ka mana roƙonka da ma'aikar husna wasu batikal ulama alimna minha hawa ma lam na'lam Allah ka tausaya mana duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kamar shi su alheri ka biya mana su duk wani abu wanda muka tsoro mun roƙe ka kariya ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu daga sharrin malaman sihiri ya Allah ka kare mu daga sharrin malaman sihiri ya Allah ka kare mu daga sharrin jama'a su ya Allah ka kare mu daga sharrin jama'a su ya Allah ka kare mu daga sharrin bokai. ya Allah ka kare mu daga sharrin bokai. ya Allah ka kare mu daga sharrin jama'a su ya Allah ka kare mu daga sharrin munafukai ya Allah ka kare mu daga sharrin munafukai ya Allah ka kare mu daga sharrin jama'a su Allah ka buɗa mana ƙohoyi na alheri Allah ka daɗe mana ƙohoyi na sharri Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka tausaya mana ka sa mu cikin bayi waɗanda za ka yanta a wannan dare na yau idan akwai waɗanda za ka yanta kamin waɗuwar rana ga Allah ka sa mu cikinsu Allah ka sanya uwaye Allah ka sanya uwayensu da kakanninsu Allah ka sanya ɗiya da iyali da zuriya ka sanya bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka gafarta mana ka gafarta ma bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka gafarta mana Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki ya Allah ka gusar da damuwa ya Allah ka gusar da bakin ciki ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hirgita ya Allah ka gusar da hitina kowace iri. shiruta da rashin lahiya Allah ka gusar da suwa sauran matsaloli na damuwa duka Allah ka gusar da suwa Allah ka tosaya mana Allah ka kare mu ka kare mana imanin Allah ka kare mu ka kare mana imanin ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin ya Allah ka haɗa kanmu ya Allah ka haɗa kan ya Allah ka haɗa kanmu ka haɗa kan musulmi baki ɗaya ƙungiyoyin ilala guda biyu Allah ka haɗa kan wuri guda Allah ka haɗa kan wuri guda Allah ka haɗa kan wuri guda Allah ka haɗa kan musulmi yare da manya maza da mata Allah ka haɗa kan mu waje ɗaya ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka haɗa kan malumanmu Allah ka haɗa kan malumanmu Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza mu ga hanya baki daya ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da da iyali da zuriya uwayenmu ka shirya mana matayenmu ka aza mana su ga hanyarka ka warkar da su daga dukkan ciruta ka sa musu albarka ga abin da ka ba su ka gabarta musu ka gabarta mu uwayensu da kakanninsu ka gabarta ma yannansu da kannansu ka shirya mana iya, ka shirya zuriya ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanya Allah ka sa su zama natsuwa ido gare mu Allah ka sa su zama natsuwa ido gare mu Allah ka sa su zama natsuwa ido gare mu nan duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a yau. Allah bai asma'ikal husna Najeriya Allah ka kara mata haɗin kai Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka shirya mahukuntanta wayanda abisa da wayanda za su zo Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka kare maka kare arewa ya Allah ka kare maka kare arewa ya Allah ka kare maka kare arewa saboda girmanka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka hada kan arewa Allah ka hada kan yan arewa Allah ka shirya mahukuntan arewa Allah ka aza su ga hanya ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu jihar nan mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka shirya mu Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha mu. Allah ka aza su ga hanya da wayanda ke bisa da wayanda za su zo Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka kare maka kare biranenmu ya Allah ka kare maka kare biranenmu ya Allah ka kare maka kare gidajenmu ya Allah ka kare maka kare gidajenmu ya Allah ka kare maka kare gidajenmu da tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'inmu duk bukatun mu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya mana su abinda duk maka tsoro Allah ka kayi bayin bayan ka bayan Allah musulmi yara da manya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu mun roƙe ka dukan su Allah ka shirya su Allah ka shirya musu su da matayensu Allah ka kyautace aqida su da imanin su Allah ka gafarta zunubansu Allah ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wa'anda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abin nan da suka tsoro Allah ka kare su aljanna ko Allah ka bamu firdausul a'la Allah ka bamu aljanna firdausul a'la Allah ka bamu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka warkar da mu Allah ka ansa mana addu'o'in ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam